wata reza da ake sale bawon a ɓare shi shi nake so kai ta tarawa mai ciwon sanyi ya nemi bawon kwakwamba mai prostate infection ya nemi bawon kwakwamba mai cystitis ciwon mafitsara ya nemi bawon kwakwamba mai ciwon koda ya nemi bawon kwakwamba shine nephritis and pylonephritis ya nemi ɓawon cucumber in aka ce pylonephritis and nephritis wato pelin ne ko ciwo ne ko kumburi ne ko kuma jakin ne na koda nemi ɓawon cucumber haka za wato akwai abin da ake kira apa urethral apa urethral ita urethras din nan samanta wajen sauko fitsari da koda yana tsatsagewa ko ya kushe to wannan saukowar tsagewar ina ba da fitsari wanda ike da wannan wato wato ciwon shi ma ya nemi bawon kokomba haka kuma fitsari da kyar fitsari yin fitsari da kyar kai ba ma fitsari da kyar ba wato urination in control na urine rashin iya daidaita tsayi da fitsari nemi bawon kokomba zan biyo zan gaya muku yadda ake sarrafa shi sannan wanda wato ainihin ike shan wahalar fitsarin ko kuma ike jin ciwo a ƙasan mafitsara ɓangaren prostate infection ko kuma ƙwallayen marainansa suke kumbura suke ciwo ko kuma fatar ƙwallayen marainansa wannan scratum ɗin an fahimta wato wa'a'ul khusiyat ita ce scratum shakar ƙwallayen maraina fatan nan da kuke ganinta da raɗaɗi da zugi tsagewa kuraje da sauran ciwo in kana da wannan ko a ce ma kawai general infection ko a ce std ko mace na da pid ko mace na da candida infection ko kana da gonorrhea duk wannan matsalar bawon kwakwamba musamman mai ɗaci yadda za ka yi amfani da ita hanya biyu ko ka shanya shi ya bushe kai fodarsa ko kuma a'a kai blended ɗinsa shi kaɗai in za ka yi blended ɗinsa ko za ka yi preponderance ɗinsa in ka ɗebe shi samu albasa farar albasa ta fi kyau in babu jar da kojas. sai ka haɗa shi daidai sikelin bawon kwakwamba daidai sikelin albasa su za ka haɗa sai kai blended ɗinsu kamar kaɗa su in ɗanyu ne ka samu fruit fruit fruit na cucumber and onion proof of uh, uh, onion and cucumber su za ka haɗa wato ina nufin eh, ruwan sha ta matsatse ko narkakken bawon kwakwamba da narkakken albasa su zama bawon kwakwamba 50% bawon albasa ya zama 50% sai ka hada suka juya idan ka hada suka juya za ka iya sa zuma za ka iya sa shuga za ka iya sa mazarkwaila duk abin da kake so kuma za ka iya sha haka in dai za ka sha ɗan ƙaramin kofi safe ɗan ƙaramin kofi rana ɗan ƙarafin kofi dare ka samu kwana bakwai kana sha za ka yi mamaki wajen daidaituwa na hanyoyin mafitsara da product na sperm za ka samu abin mamaki wajen kiyo na ɗaukewar miyagun cututtuka da suke a kuma ba wai iya kai kaɗai namiji ba namiji da mace iya ɓawon kwakwamba da farar albasa haka kuma idan kai fodar albasa kai fodar bawon kwakwamba to za ka iya amfani da su ruwan ɗumi kawai ruwan ɗumi da zuma ruwan ɗumi da shuga ruwan ɗumi da mai ainihin mazarkwaila shine shugakin shugakin na ainihin wato alewa na na na na, na rake ita ce dai mazarkwaila to in zaka dinga zubawa kana sha da ka ebo teaspoon biyu zaka zuba teaspoon biyu karamin cokali biyu a kofi a cikin ruwan ɗumi sai ka zuba zuma ka yadda kake so ko shugan ka yadda kake so sai ka kada ka sha da safe ka sha da rana ka sha da yamma to in Allah ya so ya yadda wajen inganta hanyoyin da suke ɗauke da ƙwayoyin cututtuka to za ka yi mamaki wajen magance su ba ga babban mutum ba ba ga yaro ba hatta da su kansu waɗanda suke yin wannan matsalar na istimna wato za su iya amfani da wannan to kuma in kana so shi sperm ɗin ya zama mai kauri mai kauri cikakken sperm mai kauri to shi kuma ana buƙatar abin da za ka samu shi kwambar gaba ɗaya za ka samu in ka samu kokombar gaba ɗaya to shi ake yanyankawa a markaɗe shi idan aka markaɗe shi to za ka iya yin wani abu sai ka samu gari na furen dabino shine wato huda ko fure na dabino an fahimta ko to wannan mu anan muna kiransa kilili wannan kilili din, to in har za a dinga zuba shi a cikin narkakken kokomba immediately zai dawo da mani in ka rasa su fam kowane irin siga yawansa ne kaurinsa ne da makamar rashin lafiyarsa ne a'a baki baki yake a'a waruwa ne yake kai tsaye zai dawo da shi da izinin Allah yan uwa yanzu aka fara ko in ce ba a ma fara wannan tasha ta halal international channel wadda take yada shirye-shiryenta ka dinga binta a kowane lokaci za ka samu irin waɗannan iliman tare da abinciccikan da ya kamata mai amfani da su duk da cewa na ɗauko karatu na ɗan fara gutsurowa na fa'idoji amma na ga ana nuna min lokaci yayi da waɗannan kalmomi nake kara gabatar muku da kaina sunana Nura Salihu Adam wanda ake wa lakabi da Sani Annur nake muku sallama sai mun haɗu a sati mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh